toujours, ils seront aussi les derniers. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Burning Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi ke na agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarar Amurka sun kubutar da Amurken nan da 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane suka sace a jamhuriyar Nijar saka kuma tsallaka da shi Najeriya. sannan za ku ji cewa fitaccen jarumi Sean Connery da aka fi sani da James Bond ya rasu. Bayan nan kuma Ibrahim Almasi Garba zai gabata da shirin amsoshin tambayoyin ko Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, to amma bari mu fara da shan labaran duniya. wasu dakarun amurka na musamman sun kubutar da wani ba amurke da wasu 'yan bindiga suka sace bayan wani farmaki da suka kai arewacin najeriya farmakin da aka yi amannar ya yi sanadin mutuwar waɗanda suka yi garkuwa da ba amurken da dama wasu majiyoyin jami'an gwamnati biyu da suka nemi a sake sunansa sun ce farmakin da aka kai wanda ya kubutar da philip walton mai shekara ashirin da bakwai ya hada hadda dakarun amurka na musamman da ake kira navy seals inda suka kara da cewa babu wani sojan amurka da ya ji ko da kwarzani kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito a ranar talata da ta gabata aka sace walton a gidansa da ke gabashin jamhuriyar nijar a cewar majiyoyin wani jami'in diflomasiyya a kasar ta nijar ya ce a halin da ake ciki walton na gidan jakadin amurka da ke birnin yamai tuni shugaban amurka donald trump ya shiga shafin twitter ya rubuta cewa wannan babbar nasara ce ga jaruman dakarunmu na musamman a yau sakataren yada labarai a fadar white house kelly makaneni ta faɗa wa gidan talabijin na fox news cewa cikin shekarun nan gwamnatin shugaba ta kubutar da mutum hamsin da biyar da ake garkuwa da su a kasashe ashirin da hudu tuni dai ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bada tabbacin aukuwar wannan farmaki sai dai bata ambaci sunan mutumin da aka kubutar ba fitaccen jarumin nan dan asalin ƙasar scotland sean connery wanda ya samu ɗaukaka da fina-finan james bond cikin gwamman shekaru da ya kwashe yana harkar fim ya rasu yana da shekara 90 a yau asabar bbc da sky news suka roito rasuwar ta connery first ministan ƙasar scotland nicola sturgeon ta ce ƙasarmu na alhinin rashin ɗaya daga cikin fitattun 'ya'yanta kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ruwaito masu bibiyan fina-finan marigayi connery za su fi tuna shi da fim ɗin da ya fito a matsayin jarumin jami'in leƙen asirin Birtaniya da aka fi sani da 007 wanda marubucin kagaggun labarai Ian Fleming ya kirkira wanda kuma Connery yake fitowa a matsayinsa inda ya fara fitowa a fim ɗin Dr. No a shekarar 1962. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage kwana uku a kammala yakin neman zaɓe a kuma garza garzaya rumfunan zaɓen domin kaɗa ƙuri'a. a yau asabar manyan 'yan takara biyu da ke neman shugabancin amurka suna ziyarar wasu muhimman jihohi da akan yi kare jini biri jini inda shugaba donald trump ya mai da hankali kan pennsylvania yayin da abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya shirya yin gangamansa a michigan shi dai shugaba trump ya yi nasarar lashe ja ta pennsylvania da 'yan karamar tazara a shekarar 2016 yana kuma fatan ganin ya sake lashe jihar a wannan karo ma binciken jin ra'ayi na baya-bayan nan ya nuna cewa biden yana gaba da trump da 'yan karamar tazara a jihar masu ayyukan ceto da ke aiki ba dare ba rana a turkiya sun zakulo wata gawa karkashin baraguzan gine-ginen da suka rushe a gudumar da ake kira birakli a jihar izmir wacce bala'in girgizar kasa ya afkawa a ranar juma'a girgizar kasar ta afkawa izmir birni na uku mafi girma a kasar ta turkiya inda ta halaka mutum 27 ta kuma raunata wasu 800 shugaban hukumar da ke sa ido kan aukuwa da bincike kan girgizar ƙasa wacce ke birnin santambul haluk ozina ya ce girgizar ƙasar ta fi shafar jihar ta izmir gwamnan jihar yawus salim ya ce an ceto akalla mutum saba'in daga faraguzan wasu gine-gine hudu da kuma wasu wurare goma da suka rushe a lokacin da girgizar ƙasar ta auku an ga mazauna birnin suna ta fita kan titina a firgice a birnin mai yawan mutum miliyan hudu amurka ta zarta mutum miliyan tara waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ranar juma'a bayan da ta samu ƙarin mutum miliyan ɗaya cikin mako biyu a cewar cibiyar da ke bin diddigin annobar a jami'ar johns hopkins zuwa safiyar yau asabar amurka na da mutum miliyan tara da dubu arba'in da bakwai da ɗari hudu da suka kamu da cutar ta covid-19 hakan na nufin an samu ƙarin mutum dubu ashirin da tara kenan tun daga yinin ranar juma'a To a da Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga birnin Kwanni da ke jamhuriyar Nijar na cewa an yi nasarar kubutar da Amurken nan da 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da suka sace a yankin na Nijar suka kuma tsallaka da shi Najeriya. Wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar a yau ta nuna cewa da sanyin safiya aka kubutar da Amurken a wani yanki da ke arewacin Najeriya. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Rahotannin da ke gare mu da zafin zafin su daga birnin kwanin jamhuriyar Nijar na cewa yanzu haka ba Amurken nan da 'yan bindiga daɗi suka sace a kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya a garin Masalata a kilomita 400 gabas gaban birnin Yamai na dab da sabka a lokacin da nake haɗa wannan rahoto a cikin helicopter na musamman na rundunar sojojin Amurka a babban birnin Yamai bayan da aka kubutar da shi daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi kuma suka tsallaka da shi tafi cikin tarayyar Najeriya kwanaki hudu da suka gabata. Na tuntuɓi babansa Bruce Walton da ke garin Galmi a lokacin da aka bada sanarwar kubutar da yaronsa domin jin wannan labarin ko haka ne inda muka soma da tattauna da shi kamar haka. Monsieur Bruce eh, Walton, bonjour. C'est moi. Eh, nous venons d'apprendre que votre eh, enfant vient d'être libéré. Oui, moi aussi j'ai appris, c'est bon. Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions il a été libéré Non. Vous n'avez pas de détails par rapport à sa libération Non, seulement on m'a dit que c'était l'ambassade qui m'a dit qu'il est libéré et elle était à Niamey. Donc il est, il est actuellement à Niamey à l'aéroport Bon, peut-être qu'il a quitté l'aéroport euh, à, à Malam Bruce Walton ina kwana ya amsa da cewa ni ne Bruce Walton kuma lafiya lumi. Sai ni ce masa mun samu labarin kubutar da yaronka sai ya ce haka ne domin a yanzu yanzu nan ofishin jikadancin Amurka a birnin Yamai ya sanar da ni cewa ya kubuta. Sai na kara tambayar shi ko cikin wani hali ne aka kubutar da yaron nashi sai ya ce ba wani bayani da aka bashi akan haka Sai na ƙara ce masa to yanzu yaya za ka yi tunda ga ka za ka je babban birnin ya mai ko ka bar zaman garin birnin kwanili Sai ya ce yan uwansa da ke can ƙasar Amurka na ta kiransa domin ya koma can amma ya ce mini tunda yana da nashi kamfani na yin caku na nonon raƙumma a nan garin birnin kwanni to ko ya tafi ƙasar Amurka zai dawo garin birnin kwanni domin a cewarsa a yanzu yanzu ne a lokacin da muka yi waya da shi ya tattauna da shugaban rundunar 'yan sanda masu kula da iyaka cmcf na nan garin birnin gwale domin su ga ta wace hanya ce za a rika ba su kariya don in ya dawo ya ci gaba da harkokinsa tun da yana da kamfaninsa a wurin sai na ce masa ya kake ji a halin yanzu sai ya ce ai babu kamar wannan ranar daɗi tun da an kubutar da yaron sam. sai da eh, da MCF là-bas pour lui dire qu'après mon retour des États-Unis, on va discuter de comment arranger ma vie là-bas. Parce que moi, j'ai mon entreprise là-bas. Moi, j'ai dit que j'ai mon entreprise là-bas à Coni donc c'est sûr que je vais retourner. Vous allez retourner à Coni pour euh, votre entreprise de fromage Ah oui, oui, j'ai fait de fromage. C'est Wannan kubutar da ba Amurken a wannan iyakar wata kila zai sa 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da ke wannan yankin su gane cewa bakin rijiya fa ba wurin wargin makaho ba ne kamin a san a cikin kowane wani hali ne aka kubutar da Peter Walton kwanaki hudu da suka gabata bayan an sace shi. Alhali a wannan iyakar da ake sace jama'a kulliyomin a kowane lokaci akan ɗauki tsawon lokaci kamin 'yan uwansu su ceto su ta hanyar biyan kuɗaɗen fansa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A da Haruna Mamman Bako. har ila yau batun ba amurkin da aka ceto na ci gaba da jan hankalin masu ruwa da tsaki tun bayan da amurka ta tabbatar da kubutar da shi a nigeria kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan mai maina kaina ya aiko mana daga abuja Ɗazu ɗazun nan dai ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya fi da sanarwa da sakataren harkokin wajen ƙasar Michael Pompeo ya sanya wa hannu da ke bayanin yadda sojojin kundin balan Amurka suka yi duran mikiya Najeriya suka kubutar da ba Amurken nan da wasu 'yan bindiga daɗi suka sace a ƙasar Nijar suka ƙetaro da shi Najeriya. Sanarwar ta ce Amurka ba za ta taɓa lamunta ba a yi garkuwa da ɗan ƙasarta ko da mutum ɗaya ne a ko'ina cikin duniya. Mai sharhi kan al'amuran tsaro a ƙasar Nijar, Dr. Abba Sadiq ya shaida min cewar aika aikar kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar a halin yanzu na ɗaukar wani sabon salo. Kaga sai ya zama to yanzu eh, suna hudda mutane sai su ɗauki mutane kowane rana kowane dare sai an hudda mutane an yi da su 'yan uwansu sun bada kuɗi. kaga wannan bada kuɗin da ake shi da kanshi yana kuɗin yana musu amfani suna ɗaukan sabon mutane suna saye saye suna abun nan to ne yasa yanzu abun lalle ya zama babba a Niger kuma sai ya to da yake mutane sun gane Niger ita kadai ba ta iya sai ta gama karhi da Nigeria sai ta gama karhi da Chad sai ta gama karhi da Kamaru mazauna kan iyakar Najeriya da Niger dai irin su Musa Jibrin na nuna irin wannan garkuwa da turawa ka iya shafar tattalin arzikin kasashen yankin zai shafi kasashen nigeria da niger dukansu biyu zai rage kwarin gwiwa masu shigowa ta harkar kasuwanci abin da ya shafi nigeria da niger zai shafe su sannan kuma duk wayanda suke son saka hannun jari akan abin da ya shafi kasuwanci a wayannan kasashe guda biyu to a gaskiya irin wayannan abubuwan in suna faruwa da abin da ya shafi rashin tsaro hakan zai rage kwarin gwiwa a wayannan mutanen saboda haka wayannan kasashe guda biyu ya kamata su haɗa gwiwa su haɗa karfi da karfe su tabbatar da tsaro a kasashen su guda biyu. To a irin wannan yanayi ko menene abin yi? Har ila yau ga Dr. Abba Sadiq. Ya kamata mu gama gwiwa. Wannan yakin ba za a iya ci shi ba in ba a sa al'umma ciki ba. Su suka iya ba da labari. Da yake ka san mu yanzu kasashen mu ba mu kai ba inda muke da wani abubuwa wanda za mu san abin da yake faruwa sai dai mutane su gaya ma hukuma inda abin da yake faruwa. In kuma ana so mutane su gama hukuma dole ka san sai hukuma da mutane sun haɗa kai. Bai kamata ba mutane suna ɗari-ɗari da hukuma da ya kamata hukuma ta ga jama'a a zamanto ana iya gama kai ana ma magana juna in akwai laihi ma a gaya ma juna laihi saboda a samu a ci gaba da wannan ya kamata. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida. 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashen Hausa na muryar Amurka wai ta yaya wata ƙasa kan ci bashi daga wata ƙasar kuma ta yaya takan biya? Mai tambaya Hussaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe. Shin menene adadin karatun da mutum kan yi kafin ya zama profesa? Sannan kuma shin duk wanda ya zama profesa ya zama cikakken masani kenan a fannin da ya zama profesa ɗin? Mai tambaya Aminu ɗan Kaduna Amanawa. To bari mu fara da tambaya kan yadda wata ƙasa kan ci bashi daga wata ƙasar da kuma yadda ta kan biya. Idan mai tambaya Malam Hussaini ɗan kara so na saurare. ga shugaban sashen kasuwar hannayen jarin kananan kamfanoni na kasuwar hannayen jarin najeriya alhaji muhammad aliko muhammad misau zai maka bayani Um, alhamdulillah wannan wato akwai basussuka yadda jami'i ko ko ma'aikaci ko ko kai kanka malam Hussaini za ka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kuɗi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko ko kana jiran yan wani abun kaddiran ka da kasa a kasuwa ko ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatan abin da za ka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wataƙila kaman attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka ƙasashe ma su sukan yi yau alal misali a ce gwamnatin najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'yansu ayyuka kafin a da mai ko man fetur da akan sayar a samu a ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'yansu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Hmm. wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin na ya cika wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su ko a samu wa'anda za su sayi wa'annan takardun su ba gwamnatin najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi a lokacin da kuɗaɗen nan suka kai Eh, lokacin biyan su su wanda suka sayi takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su su kuma da suka bada a lokacin ji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi malam Hussaini banda haka ƙasashen da domin akwai a nuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi retin ɗinta wato a duba a sata a ga wannan kasar tana da karfin idan ta ci bashi ta biya ko ko ba ta da shi ko ta taba cin bashi ba ta biya ba ko ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies eh, su ne ake cewa kamar S&P kamar eh, eh, Standard and Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan kasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto Anko so za su dauki kasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi EB ne ko ko a ce BA Koko a ce keke wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayin su sai aka mai da su kamar bb ko cc kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba aa so wannan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza kasa kaza tana da matsayi kaza Kun kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanyar kashe su ta hanyar ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin da ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya ɗan kawo ɗan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada? to idan ƙasa ba ta da karfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan world bank din wato eh, babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basu sukan sai ta dawo ta abu nan to kaji dai malam husaini haka a ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauki ta fita ta sai da takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasar mu Najeriya kwanakin baya ina jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta sai da takardun basussuka na miliyan eh, dala miliyan ɗari biyar wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa a nan baya kuma malam hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na kasa da kasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan dubu domin gyara matakan tsaro kuma an kayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alkawuran sai a ba wannan ƙasar in ya so ita ƙasar sai ta bamu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya. ina fatan malam Hussaini dan goce karasuwa ka gamsu da wannan amsar da na baka to watakila malam Hussaini zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ka'idoji har ta samu cin bashi amma kuma eh. lokacin biya i ta kasa biya wace rigima za a yi yawanci eh, yadda na ce yadda ake kayyade ƙasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin to kaga matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na ɗaya kenan dan gaba ba za ta samu wa'yansu su sukan ba shi ne a lokacin zaka ji ana cewa ƙasa ta kasa hmm. a nan baya baya zaka ji ana ƙasashe kamar su cyprus eh, kamar su greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basussuka da ta ci hmm. a lokacin kuma za ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'yansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yadda za ta yi ta biya bashin waje. da sadeji wannan bayanin kenan malam husaini dangote karatu sannan watakila malam husaini zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga ɗumbun kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya ko tafiya ba shi yawwa wato shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da tana da karfin ta tana da abin da take tsaye tsaye kan shi wato wannan naira guda wani ya isa zai saya kaza hmm. idan yau an san an san iyakan kudaden da suke a jihun mutane suke suke cikin banki kudaden da ake hada-hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku malam Husaini a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan su da yawa hmm. so kaga za a zo a samu hawa-hawan kuɗi kuɗaɗe ke na wato abin da ake kira inflation wanda kuma ba ƙasan da yake bukatan shi ba ƙasan da yake sai kuma tambaya ta biyu kan irin karatun da mutum zai yi kafin ya zama farfesa idan mai tambaya aminu amanawa na kusa ga amsar ka daga bakin Dr. Sani Sambo na sashen ilimi kuma tsangayar ilimi ta jami'ar Ahmadu Bello Zaria zai baka amsa. Zama profesa fa aiki ne hmm. tukuru kamar da za su cewa mu ce ɗauko Kano da Gambo. Hmm. Akwai mataki bakwai hmm. kan mutum zama profesa a university. Da ɗaya dai za a ɗauki mutum in ya samu sa ka ɗauki shi da digirin shi na farko. shi ba digirin na farko sai an tantance an so wanda ya ci irin cin nan na fidda tsauna a cikin first class mm. ko kuma 2-1 to su aka fi ɗauka mm. kuma yawanci da ka gama ba za a tura kama bautan kaza a waje ba tun da mun ga iri a jami'a ce a je kake bautan kaza a nan department da ka gama mm. to daga kan kafin ka shiga mataki na biyu shi ne assistant lecturer farko shi ake cin shi graduate assistant ka gama kana da first class kana da 2-1 to daga nan sai ka yi wayansu abubuwa goma guda uku na ɗauko sai ka yi jonan jona wata kasida ce za ta rubuta wanda za a duba ta a tabbatar ta yi sannan kuma ka je ta yi seminars guda biyu ko conference papers hmm. kuma lallai an ba da wani rahoton cewa baka a madawalin ko ka komai da komai bin haƙƙi da gaskiya hmm. sannan shine za a maka promotion ka tashi daga graduate assistant zuwa assistant lecturer ka ji mataki na farko kenan shi ko kafin ka samu wannan sai ka yi shekara uku kana wannan aikin kwazon hmm. daga nan asistan lecturer mataki na biyu shine sai ka zama lecturer 2 lecturer 2 kuma sai fa kana da masters na farko ma kafin ka zama asistan lecturer din nan fa da na gama ka kana da digiri na farko sai kana da digiri na biyu hmm. ba ta kan ƙara koma baya sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan yadda za a zama farfesa da kuma amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad Misau, shugaban kasuwar hannayen jarin ƙananan kamfanoni da kuma Dr. Sani Sambo na sashen ilimi na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kula da harkokin kwallon kafa a nahiyar afirka caf ta tabbatar da shugaban hukumar ahmed ahmed ya kamu da cutar covid-19 ahmed mai shekaru 60 da haihuwa ya nuna alamun cutar ne bayan da ya dawo da kasar masar ranar laraba 28 ga watan oktoba lamarin da ya sa aka gudanar da gwajin cutar a kansa kana aka tabbatar da ya harbu a halin da ake ciki ahmed ahmed ya killace kansa na akalla kwanaki goma sha hudu a hutar sa. mutanen da suka yi ma'amala da shi cikin akalla kwanaki bakwai musamman waɗanda suke tare da shi a lokacin tafiyarsa morocco don kallon gasar cin kofin confederation su ma an buƙaci su ɗauki matakan da suka dace ko ɗin tawagar ƙwallon kafar ghana sike a ya fitar da jirin sunayen 'yan wasa 23 da za su yi wasan cancantar shiga gasar cin kofin ƙasashen afirka da ƙasar sudan a cikin wannan wata daidai za a soma wasannin cancantar shiga gasar cin kofin afirka. tawagar ghana black star za ta fafata ne da kasar sudan a ranar 12 ga watan nuwamba a filin wasan cape coast kana bayan kwanaki biyar kasashen biyu za su sake raba rana a can kasar ta sudan kasar ghana ita ce ta farko a rukunin shida mai maki shida bayan nasarar da ta samu a kan kasashen afirka ta kudu da sao tome and principe a watan nuwamban shekarar 2019 sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo wato voa voahausa.com domin samun cikakken sunayen 'yan wasan Ghana Blasters 23. dan wasan super eagle da ya taka rawan gani a wasannin shiga gasar cin kofin afirka victor osime ya zo sama a jerin sunayen 'yan wasa da kocin najeriya granite raw ya gayyace su domin karawa da sierra leone a wasan cancantar shiga gasar cin kofin kasashen afirka Osimhen bai samu daman yin wasannin zumunci da Najeriya ta yi da Tunisia da Algeria ba saboda dalilai da suka shafi lafiyarsa amma dan wasan gaban na Napoli ya dawo ya taimakawa kasarsa a ranar alhamis kocin najeriya raw ya fitar da jirin sunayen 'yan wasan super eagles 24 da suka hada da captain ahmad musa da dan wasan baya william ekong da mai wasansa a tsakiya ogenikaro etibu domin fafatawa da leon stars ta kasar sierra leone a cikin watan nuwamba sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta voa hausa.com domin ganin cikakken sunayen 'yan wasan na super eagles 24 gwamnan jihar edo gwajun obasiki yana shauƙin ganin ya buɗe filin wasa domin 'yan najeriya su je su mara wa super eagles baya ta yi nasara a kan leon stars ta ƙasar sierra leone a wasan cancantar shiga gasar cin kofin afirka ta shekarar 2021 wanda za a yi a benin city wannan wasa da ke zama mafi muhimmanci na farko da super eagles za ta yi tun bayan barkewar annobar covid-19 za a yi shi ne a ranar 13 ga watan nuwamba wuni guda bayan rantsar da gwamna obesiki da mataimakinsa philip sha'aibu a wa'adi na biyu a ƙarshe kuma bayan samun karuwan masu kamuwa da cutar corona da waɗanda ke mutuwa a ƙasar faransa hukumar ƙwallon kafar ƙasar ta dakatar da gasar ƙwallon kafa ta french cup ta maza da mata zuwa ranar 1 ga watan disamba ministan wasanni rosana marasnino ta ce za a ci gaba da yin manyan wasan ta maula ta ƙasar faransa amma ba tare da 'yan kallo ba baba ya kuma kiri sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida baba makeri yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice wasu dakarun amurka na musamman sun kubutar da wani ba amurke da wasu 'yan bindiga suka sace bayan wani farmaki da suka kai arewacin najeriya farmakin da aka yi amannar ya yi sanadin mutuwar waɗanda suka yi garkuwa da ba amurken da dama wasu majiyoyin jami'an gwamnati biyu da suka nemi a sake sunansa sun ce farmakin da aka kai wanda ya kubutar da philip walton mai shekara 27 ya hada hadda dakarun amurka na musamman da ake kira navy seals inda suka kara da cewa babu wani sojin amurka da ya ji ko da kwarzani kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters rawaito a ranar talata da ta gabata aka sace walton a gidansa da ke gabashin jamhuriyar nijar a cewar majiyoyin wani jami'in diplomasiya a kasar ta nijar ya ce a halin da ake ciki walton na gidan jakadan amurka da ke birnin yamai tuni shugaban amurka donald trump ya shiga shafin twitter ya rubuta cewa wannan babbar nasara ce ga jaruman dakarunmu na musamman a yau masu sauraro baki daya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, jar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma hailu hailu da ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya ma assalamu.